wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi su manta ba muna cikin kitabun iman wato inda imam muslim yake tattaro hadisan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya magana game da imani da kuma wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zahiri ya faɗe su waɗanda suke nuna cewa suna rusa imani da kuma irin bayani da fassarar da malamai suka yi waɗannan hadisai muna cikin babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd babin da ke magana akan fassarar magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke cewa kar ku zama kafirai a bayana sashin ku yana datsar wuyan sashi hadisi ne wanda babban sahabi jariru dan abdullahi albazal ya rawaito cewa lokacin da aka je lokacin aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajjatul wada annabi ya ce uh, istansitin nas ka sa mutane su shiru wato mutane su natsu annabi zai musu jawabi zai musu wa'azi sallallahu alaihi wa sallam thumma qala sa'an sai annabi ya ce la tarji'u ba'di kuffara bawa na kar ku zama kafirai wato bawan na rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadribu ba'dukum riqaba sashin ku yana kashe sashi to bayan da muka ji wannan hadisi da kuma waɗansu takaitattun bayanai waɗanda malamai suka fara yi dangane da ma'anar wannan hadisi سمالين يكي تشوى وقال العيني رحمه الله قال da أو بعد فراقي لموقفي هذا me ake nufi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ba'di shin bayan na rasu ko ko bayan na tashi daga nan wasu malamai suka ce abinda annabi yake nufi bayan ya tashi daga wannan wurin wa'azin yake cewa bayan na tashi daga nan to ku koma ku zan kafirai ai la takhlifuni fi a ba'da allazi amartukum bihi wato ga abinda na umarce ku ku zauna lafiya to na tashi daga nan kuma ku rikice ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته tayi kuma zan annabi ya san cewa da rayuwar shi sahabbai ba za su rikice suna faɗa ba amma tayi bayan ran shi su koma ainihin suna faɗa a ƙarƙashin haka sai yake cewa to idan ya rasu kar su koma suna faɗa da junansu وقال المظهري يعني إذا فارقت إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى ولا تحاربوا المسلمين ولا ولا تأخذوا أموالكم بالباطل wasu malaman kuma suka ce eh haka din ne annabi yana nufin cewa bayan ya rabu da duniya sahabbai su zauna akan tarbiyyar da ya dora su akai ta imani da tsoron Allah kar su koma musulmi na yakin musulmi kar ku koma kuna cin dukiyar juna da banna wa qala muhyi sunna al imam al bagawi shi ko cewa yake ay la takun af'alukum shabihatan bi af'al al kuffar fi darb riqab al muslimin wato kafirai ne aka sani da kashe musulmi to kar ku koma baya na kuna ainihin kisan musulmi kufaran din nan kuma da kuma ta muje mun fara tattauna malam yace an yi wa wannan wurin fassarori guda goma fassara farko ita ce fassara wadda zahirin nassin yake nunawa ita ce cewa idan musulmi suka yi fada a junansu sun zama kafirai kenan to wannan fassarar ita ce ɗaya daga cikin fassarori wadda aka yi to harijawa akan wannan fassarar suke da zaran musulmi da musulmi sun yi fada sai su ce duk sun kafirta in ba ku manta ba anan ne muka kwana jiya daga fadan aliyu da muawiya kenan suka ce duk sun kafirta Allah ya kiyaye faniha na biyu huwa fil mustahil wasu suka ce ana fassara wannan hadisi ne ga wanda ya halatta yakar musulmi wa junansu idan musulmi suka koma suna yakar junansu kai kuma ka ce ba komai halal ne wato ka halatta musu kenan yin haka to nan ne za a ce duk wanda ya halatta irin wannan to ya zama kafiri ثالثها المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين wasu suka ce abinda annabi yake nufi kar ku zama kafirai wato kar ku kafirce wa ni'imar da Allah ya muku ya zama ba kwa ni'imar jini da ni'imar darajar musulmi da daraja addini duk ku tasu su abinda yake nufi da kafirci a nan butulci رابعها تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا wasu malamai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi shine kar ku koma kuna aiki irin na kafirai domin su a su suke kisan junansu خامسها نبير لابسين السلاح ويقال كفر درعه إذا لبس فوقه فوقها ثوبا wasu kuma ma sun suka ɗauko wata fassara wadda ita ta fi kowace ma zama kuskure daga cikin fassarorin cewa wato kar ku koma kuna yawo da makami a bayana saboda a larabci idan mutum ya sanya makami a jikin shi sai kuma ya kawo ainihin riga ya dora to shi kenan sai a kira shi ainihin kafir ma'ana saboda ai kafara as-silah wato ya boye ya binne takobi ko makami haka wasu ka ce abinda annabi ke hanawa kenan cewa kar a koma ana yawo da makami a bayan shi ana yawo da shi a boye ha kuffaran bi ni'matillah fassara ta shida ita ce kar ku zama kafirai wa ni'imar Allah wato kar ku koma ku zama butulu ni'imar da Allah ya yi muku da can ana fada da juna ana jahiliya to yanzu Allah ya muku ni'ima ya hada kanku wa kuntum bi ni'matillahi ikhwa bi ni'matihi ikhwana sai kuka koma cikin ni'ima Allah kuka zama ƴan uwan juna to yanzu shikenan kun zama ƴan uwan juna eh to lokacin da za ku koma kuna fada irin wancan to kun cewa wannan ni'ima kenan wato kun butulcewa Allah haka wasu kai wannan wurin fassara sabuwar al-murad al zubr an al-fi'l wa laysa zahiruhu muradan suka ce ma asali abinda kawai yasa annabi ya faɗi wannan dan ya tsoratar ne dan ya tsawatar ne kada ai haka amma babu magana ma cewa ma'anar kafirci dangane da wannan hadisi sanuha la yukaffiru ba'dukum ba'da wasu malamai suka fassara wannan hadisi da cewa abinda wannan hadisi yake nufi shine kar ku koma kuna kafirta ku. فكأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر أحدهما dan ya ce wa ɗaya kafiri daga haka shi ma ya zama kafiri shi ke nan wato ku koma kuna kafirta junanku daga kafirta juna kuma sai ainihin ku halatta jinin juna kaji fassara ta takwas fi ha fassara ta tara al-murad satrul haqq wasu kuma suka ce abin da ake nufi shine ɓoye gaskiya wato kar ku koma kuna ainihin ɓoye gaskiya daga haka har ta ga kuna yaƙar junanku ashiru ha annal fil al-mazkur yusbi ila al-kufr wasu kace abin da ake nufi shine fada da juna yana kaiwa zuwa ga kafirci anna man yataba al-hujuma ala kaba'ir eh, kibar al-ma'asi jarrahu shu'ub zalika ila ashadd minha kaje saboda duk wanda ya saba yin laifukan da yake ba masu girma bane a idan shi to kuma hakan zai kai har ya kai yana aikata masu girma a idan shi har kuma ya haure su zuwa ga waɗanda suke sama da haka to bayan dai duk da malam ya kawo waɗannan fassarori ya tattauna dangane da su kawa kullum fassarar da take ingantacciya wadda babu shakka dangane da ingancinta ita ce wannan hadisi gaske lamari annabi ya zo da shi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahu ta'ala a'lam don ya ainihin kwaɗaitar da musulmi su ci gaba da zama lafiya ya hana su kuma kafarta junansu kafarta wanda zai kai zuwa ga yaƙar junansu ya hana su zuwa ga yaƙar junansu yaƙar junan da kuma zai hana su zuwa ga ainihin kafarta junansu idan kun fahimci wannan kalmar da ta zo ta cikin wannan hadisin da yake cewa lafar ji'u ba'di kuffaran to anan gaskiya ce wanne ina din ita ce fassara wadda ta dace da yadda muka dauko tun da farko zamu dawo za mu sake tattauna wannan daga cikin abubuwan da muke karantowa insha Allah ta'ala mas'alar farko dangane da hadisin jarir hadisin nan Bukhari da Muslim suka rawaito shi wato ba wai wannan Imam Muslim ne da muke karantawa kada ya fitar da shi ba matsala ta biyu daga cikin malaman da suka fitar da shi bayan buhari da muslim akwai al nasai da ibn majah da imam ahmad da al darmi da abu awana da al-imam abu da ibn hibban wadannan malamai dukkan sun fitar da wannan hadisi al-mas'alatu fi sawaidihi fa'idojin da ke tattare da wannan hadisi minha bayanu muqatalatil mu'minina ba'dhum ba'dha wannan hadisi yana nuna irin hadarin da ke cikin mu'minai su yaki junansu wa anna zalika yunasil imana wannan yana ainihin kore imani wa annahu min sunati ahlul kufr kuma wannan yaƙar juna to ɗabi'a ce ba ta musulmi ba ɗabi'a ce ta kafirai wa minha anna al-insat lil ulama wa at-tawqira lahum lazimun lil muta'allimina a cikin hadisin kun ji tun da farko da annabi zai fara wannan wa'azin sai da ya ce wa jarir wato sai da ce wa ɗaya daga cikin almajiran shi yace tashi ka ce wa mutane ku yi shiru ku saurara wannan hadisi yana nuna lallai ne a rinka saurara wa malamai kuma a rinka mutunta su wajen kasa kunne dalibai su rinka sauraron su da kyau قال الله تعالى الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي kar ku rinka daga muryoyin ku sama da murya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa tawqirun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibun fa kadhalika al ulama mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibi ne to haka nan mutunta malamai ma wajibi ne لأنه ورثة النبي domin su malamai su ne ainihin suka gaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahum yuhyuna sunnatahu su malamai suna raya sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wa nasa ilaiha kuma suna kiran mutane zuwa ga sunna din wa yazubbuna an harimiha suna kare mutuncin sunna suna kuma suna kare duk wata barna da za ta iso gare ta ijlal don haka malamai sun dace a mutunta su wal ihtiram kuma a girmama su cewar a girmama malamai kamar yadda ake girmama annabawa wato tashbihi ne saboda malamai sun gaji aikin ba ana cewa malamai darajar ta kai darajar annabawa ba ne. cewar a mutunta malamai kuma baya nufin a mutunta malamai mutuntawa da ta wuce darajar da ya kamata a basu ba za a ba su mutuntawa da daraja irin matsayin annabawa ba su annabawa ana karɓar magana su kai tsaye ne su ko malamai ana karɓar magana su da taka tsantsan saboda su annabawa Allah ya tsare su daga kuskure ko son zuciya ko rashin ƙwarewa da haka duk annabin da ka gani kwararre ne ya iya kuma magana yake ta hankali da ilimi da imani da wahayi amma ana samun malamai waɗanda shaidanu suna iya rinjaye akan tunaninsu ana iya samun malamai ne masu karatu amma sakarkaru ne sau da haka in malami ya faɗi magana wajibi ne kai ka auna ta abu na farko da hankalin kanka abu na biyu ka auna ta da yan nasoshin da ka sani in shakka ta shige ka game da abin ka tambaye shi in ya kasa warware maka ka kai magana zuwa ga wani malami don ka samu natsuwa shine abin da jiya kuka ji da muka ɗauko mu a muna tambaya dangane da matsalar Ziyad ibn Abi sufiya a inda ya rubuta takarda zuwa ga da Aisha cewa ga abin da wani malami ya ce fa idan mutum ya aika da dabbobi ba a yanka mishi a wurin aikin haji to shi kenan duk abin da ya haramta ga alhaji mai harama to shi ma ya haramta gare shi ran ke daɗe aisha haka abin yake sai ta rubuto cewa a ba haka bane sai ta kawo dalili to haka ake yi wannan kuma baya nuna an karyata wannan malamin ko kuma makamancin haka sannan shi kuma malamin aka rubuto ko aka aiko mishi tambayar da yake fahimta cewa wani ne ya tattauna matsala to kai ya dubi wannan da ya amsa tambayar ba a matsayin dan kungiyar shi ko dan dariƙar shi ba kawai ya ƙayyata matsalar ya ci mutuncinta a halin ya san cewa ita matsalar daidai ce al-Imam Ahmad da Ibn Majah da Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisi kyakkyawa dangane da abdullahi dan zubair da wata mas'ala ta faru yana sarkin musulmi a makka ranar sallah ta yi daidai da ranar juma'a kaga ga idi da kuma ainihin juma'a abdullahi dan zubair da ya tara musulmi aka yi sallah ta idi da safe wato da hantsi shi kenan sai kuma ba a sake yin sallar juma'a ba sai la'asa wannan abin da ya aikata haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi wato idan har ranar sallah ta daidai da ranar juma'a to ga duk wanda ya sallar idi to ta ɗauke mishi sallar juma'a kuma ta ɗauke mishi sallar azhar sai dai in har zai juma'a ko azhar a matsayin mustahabbi amma an so shi limamin masallaci ko da ya yi waccan sallar idi to zo sallar juma'a saboda mai bukatar zuwa ya yi kuma wanda bai samu idin ba zo ya juma'a da take wajibi manta da cewa juma'a farilla ce idi na fila ce shari'a ta riga ta dauke shi na abdullahi dan zubairu haka kun san dole za a yi guni to balle lokacin ana tsakiyar dambarwar fada na siyasa fadan siyasa galibi yakan taimakawa wajen ruruta fadan addini a lokacin shi abdullahi ibn zubair kamar ka ce su suke bangaren su mu'awiya ibn abbas su kuma su suke bangaren su aliyu kaga akwai fitinar siyasa kenan sai aka ɗauki wannan fatawa sai aka je sai aka kai wa abdullahi ɗan abbas yana kufa amma da aka tashi kai fatawar sai aka ce mishi ta malam ɗan uwanku sahabbai da ke makka ranar sallah ta faɗo musu daidai da ranar juma'a da suka tashi suka yi sallar idi to sai ba su yi sallar juma'a ba sai ce abin da suka yi kenan aka ce sai ce sun dace da sunna cikin kamar yadda nace ka je ka duba yana cikin musnad al-imam ahmad da sunan tirmidhi da abu dawud da ibnu majah karanta kuma littafin subul salam Bukhari da Muslim suka sake rawaito wani hadisin daga Ibn Abbas aka zo aka ce wa Ibn Abbas Muawiya sallar witiri raka'a ɗaya ke yi sai ce ya dace da sunna kai da kasancewa sahabi ne kuma kai da kasancewa malamin fiqh bane jama'a kun ji waɗanda muka ce muke kwaikwayon su sune salaf ma damar za mu kwaikwayi waɗannan jama'a ba wai za mu kwaikwaye su bane wajen aje dogon gemu da yanke wando yaya ɗabi'unsu suke game da ilimi yaya suke game da neman ilimi ya ilimi aiki da ilimi ya suke mutunta junansu ya suke zama da al'umma komai za mu ɗauka domin complete package of life gaba ɗayan rayuwa ce Allah ya tattara a cikinsu sai ya mayar mana da su abin koyi don haka Allah maɗaukakin sarki ya gyara su ya tsabtace su ƙarshe sai tattara su gaba ɗaya sai ce wasabiquna al na min al na wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فالله يتوى يرضى كف Allahu akbar kaga ana ce maka ne ka bi waɗanda Allah ya yarda da su da nassin Qur'ani da ya yarda da su kuma wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar yasa suka yarda da shi sannan ya musu tattalin aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu da sun aka ce salaf ana nufin wasu mutanen kirki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da su shine mai gidansu shine malaminsu. ɗalibansu da kuma ɗaliban waɗanda suka biyo bayansu su waɗannan su ake kira salaf amma a babu na mujawaza wanda biyu yake bin su shi ma ana iya kiran shi salaf amma shi salafi ne to amma ka kiyaye idan kana bin waɗannan mutanen kana da muguwa aqida ƙarya kake don ba su da muguwa aqida idan kana bin waɗannan mutanen baka da kyawawan halaye ƙarya kake idan kana da wani munafunci ko wani gilli ko wani sharri ko wata kiyayya ga musulmi ƙarya kake ba salafi bane kai saboda haka matasa su kiyaye da'awar kamar yadda nake faɗi kullum muka taso muna yin ta yau shekaru talatin da ta gabata a lokacin muka yi baƙin jini daga mutanen ƙungiyoyi da ɗariƙu mun ba su uzuri don ba su san menene ma muke kira zuwa gare shi ba kuma saboda muna yara ƙanana lokacin ba ce shekaru sha bakwai sha takwas zuwa ashirin ba su kuma 'yan shekaru talatin ne suna sama da mu ko arba'in ko hamsin ko makamantan haka don haka sai suka ɗauka wani shirman banza ne wasu 'yan ƙananan yara suke yi sakamakon haka sai ba a sa kunne an ji menene muke cewa ba Allah maɗaukakin sarki ya raya kaɗan daga cikin Muhammad kawo wannan lokacin da muka isar da wannan saƙon da ake ji a bakinmu. to sai abin ya ne a yanzu sai kowa yake ganin abu ne mai sauki ya ce shi salafi ne in ka ce kai salafi ne yaya matarka take zama da kai yaya makwabcinka yake zama da kai yaya kake zama da 'ya'yanka yaya kake zama da mutane a kasuwa ya mutanen ofis ɗinku suke ji game da kai kowa na kallon ka mugu saboda wasu ɗabi'u naka kowa ne maka kallon kai mutumin banza ne saboda ka ne kowa kallon banza to kai tunani wannan ɗabi'ar in ta tashi za ta bouncing back za ta tsalle ta koma kan waɗanda kake danganta kanka zuwa gare su sai a ce to dama wato haka waɗanda yake koyar da suna Don haka ku kiwaye. waɗannan mutanen ka karanta ƙur'ani kaf ba wanda Allah ya yaba bayan annabawa irinsu a cikin alkur'ani ka karanta hadisi kaf bayan annabawa ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya baka musu saboda haka ku kiyaye suna mutunta malamai suna girmama su amma ba sa zarbabi akan abin da ya shafi ainihin haƙƙin malamai dan haka yana daga cikin ɗabi'a ta salafi yana girmama ilimi baya wasa da ilimi salafi yana girmama malamai baya wasa da malamai shi yasa waɗanda suka biyo baya daga cikin malaman salaf suna tsayawa suna duban kowane mutum ne da ilimin da Allah ya bashi ba suna duban ya ce shi ɗan ƙungiya kaza bane ba suna duban ya ce shi ɗan ɗariƙa kaza ba ne na haka ba ga malaman salaf suna ɗibowa daga junaidu wane ne junaidu junaidu shehi ne sufi ne malaman salaf suna ɗibowa daga abu abdullah muhammad ibn khafif wane ne sufi ne amma ba su dube shi a ya ce shi sufi ne saboda haka su ƙara mai kawo san kawai su kauce ba yana da ilimi eh abin ya faɗa daidai ne kawai shi kenan akwai wani kuskure sai su aji ibn taymiya ya gina littafin shi al-fatwa kubra karshenta kaf ya gina ta ne akan karatuttukan da ya ɗibo daga muhammad ibn khafif kaje ka samu fatawa eh, abin nan fatwa ta al kubra ta ainihin ibnu taymiya ga ta nan muna karanta ta a makarantar nan yanzu mun yi mata kasusuwa kusan guda 60 zaka ji kullum muka zo zaka ji ibnu taymiya yana cewa muhammad ibnu hafif ya ce junaid shaykhul qawm alladhi yaqulu ma yarwihi lana ibnu taymiya anhu ha manhajuna muqayyadun bil kitabi was sunnah wa man la ya'rifu al kitaba wal sunnah fala yaqrabanna madhhabana ibn taymiyyah ya labari a cikin littafin shi awliya'ur rahman wa awliya'ush shaitan yake cewa junaid na cewa mu mazhabinmu ko ɗariƙarmu ko ƙungiyarmu ƙur'ani da sunna ne kaɗai wanda duk ba ruwan shi da qur'ani da sunna kar ya kusance mu saboda haka salafi ku kiyaye ba kawai yana hujja ne da littattafan salafiya ba yana ɗibowa daga duk inda ya inganta dan haka shar'i mai girma game da bin manhajin salafiyanci ka yi ilimin da za ka iya tacewa don ka ɗauki littafi ko da mai littafin yayi shirme zaka iya kau da kanka game da shirman ka ɗauki abin da yake daidai amma in ya zama kai dan ma dabba wa habba ne to wannan kuma ba za ka iya shiga cikin kowane littafi ba kaga to akwai matsala saboda haka ku kiyaye wannan mu salafiya ba ma mujamala game da abin da yake ba mu yarda da shi ba in ka ga salafi akan abu in dai salafi ne to ya amintu da wannan abu amma ma damar bai amintu da abin ba ba mu wa abu kara ko menene ba mu yadda da shi ba za mu ce kawai ba mu yadda ba ba ma kara kuma ba sai an yi hayaniya ba kawai cikin ruwan sanyi ko ba mu yadda da shi ba ke na fata an gano. saboda haka ku rinka mutunta malamai kuma kar ka sake kawai dan an ce maka wane kaza ne sai ka kalle shi a mutumin banza ba ruwanka da shi bari wata mu'amala ta hada ka da shi ne maka halin banza to kenan amma kawai dan an ce maka dan ƙungiya kaza ne ko maza ba kaza ko dariqa kaza ko kaza shikenan sai ka ji kai wannan wannan mutumin banza ne a kai kuskure na fatan kun fahimta ومنها أن الإنصاف سبب لفتح باب ilm sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa saurari ga malamai to shine mabudin farko na samun ilimi Kala sufyan sauri, thawri babban malami al-imam sufyan al wa ghayruhu suka ce awwalul ilm al-istima' farkon ilimi shine ka fara saurare thumma al-insat sannan sai kasa kunne wato natsuwa idan kaga ana ilimi to saurari me ake tukuna ilimi ake nan eh to sai ka saurara to in ya fara shigar ka sai kuma ka bada natsuwa thumma al-hifz sannan sai ka rinka haddacewa cewa summa al'amal sannan sai ka yi aiki summa nashar sannan sai kuma ka yada wa'amil asmai al-imam asmai taqdim al-insat shi ko yace tun farko ma ka fara natsuwa wakar zakar zakara ali ibn al-madini annahu qala li ibn uyayna akhbarani mu'tamir ibn sulaiman an kahmas an mutarrif qala al-insat min al wani malami daga cikin malaman farko mai suna al’imam al-mutarri shi yake cewa saurare da natsuwa to daga idanuwa ne faƙala bin oyena sai na oyena ya ce wa ma na dare kai fa zalika ana zafar ta malam to ya babu gane saurare daga idanuwa ne mai ake nufi qala sai ya ce idza haddasta rajulan falam yanzur ilayka lam yakun mursitan matukar ka zauna kana karantar da mutum ko kana ba shi labari ko kuna wani zance ba kallon ka yake ba to ba sauraron ka yake ba qala al-hafiz sai ibnu hajar yace wa hadha mahmulun ala al-ghalib amma wannan galibi ne amma akwai mutumin da saboda saurare sai ba ya rufe idon shi ya kwantar da kanshi haka wato bai ma son idan ya ɗauki wani launi ko ya ɗauki wani abu saboda kawai wannan magana kaɗai yake so ta shiga to amma wani ka ga haka to tuni ya yi nisa ya fara shigo shagon shi ba gaban ka yake ba ina fata an gani ومنها بيان da دم المسلم على المسلم wannan hadisi yana bayyana matsayin jinin musulmi a wurin musulmi cewa haramun ne taba wa minha tahzirul umma min wuqu'i ma yuhzaru minhu sannan wannan hadisi yana nuna shari'ar musulunci tana tsoratar da al'umma game da duk wani abu da ake fargabar faruwar shi ma'ana yanzu annabi yana fargabar ga abin da zai faru ya tsoratar da al'umma ko wannan yana daga cikin haƙƙin malamai in suna ganin ga wata fitina da za ta so to su tara jama'a su tsoratar da su game da wannan fitina wa min ha ma qalahu al-qurtubi rahimahullah wa fihi ma yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kana ya'lamu ma yakunu ba'dahu fi ummatihi min al-fitan wa at-taqatul al-imam al abu al-abbas malamin qurtubi abu abdullahi mai tafsiri ce. wannan hadisi yana nuna mana cewa Allah ya sanar da annabi irin fitintunu da yaƙe-yaƙe wanda al'umma shi ba su wa dullu aiban ala qurbi wuqu'i zalika min zamanihi kuma ma har yau kusancin zamanin shi daga rasuwar shi abubuwan suka fara faruwa yan shekara kaɗan shikenan al'umma suka fara faɗa ma'ana wannan ma ya taimaka wajen Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi cewa ka sanar da mutanen nan kar su yi kaza kar kaza sai ya ce fa innahu khataba bidhalika ashabahu annabi ya rinka sahabban shi wannan magana yana kwabar su wa zahiruhu annahu aradahu a zahiri wannan kwaba da su yake li'annahu bihim ana wa alaihim ahna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gane su ne za su yi abu na haka su yake kwaba wa yahtamilu ghayru zalik ta yi kuma ma yana nufin su din da kuma wasu su kasi fada bayan rasuwar shi kuma wasu ma kasi fada to bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu duk abubuwan da Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai da suka yi ta faruwa ka tafi kana karanta littafan tarihi zaka ga irin waɗannan abubuwan dan haka lokacin da waɗannan fitintunan suka rinka faruwa sai masu tunani daga ciki waɗanda suka tuno da sun ga kaza sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da annabi ya taɓa faɗa kar a yi kaza to ai kaza ne sai ce ya cire hannun shi ai ai sai ce a wallahi ya cire hannun shi misali as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda tace wata rana suna kwance a cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da daddare sai Annabi ya sa duk aka taso matan shi suka zo suka zauna sai ce cikin kuwa ce ce na ji karnukan anguwa kaza sun taso su ne mata haushi za ta haure wani ruwa to ba da za ta san ita ce mafarki ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yi ya ga wata matar shi tana tafi akan raƙuma sannan ga wasu karnuka na wata anguwa za ta haure wani rafi ga wasu karnuka sun taso su ne ta mata haushi wata san kowa ce ce ba kuma a lokacin Allahu alam Allah bai nuna mishi wance ba amma an nuna mai ga wata matar shi kuma abin da za ta tafi aikatawa fada ne da wani musulmi bayan lokaci sai ya zama ashe waqatul jamal as-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda rikici ya faru tsakanin su da Aliyu da rikici ya faru tsakanin su da Aliyu sai ba ta ta haura kuni da ta hau raƙumi kuma wasu suka biyo bayan ta za ta tafi za ta yaƙi aliyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ma'ana wannan matar annabi ce wannan kanin annabi ne kuma surukin shi ne za a zo a buga ga kuma mutane kowaɗanne sun taru suna goyon bayan shi to Aisha da ta zo daidai wannan anguwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa tun shekaru kusan ashirin ko talatin da suka gabata tana zuwa daidai anguwar sai karnuka suka taso su ne ta mata haushi su ne ta mata haushi sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta ce shekaru masu yawa annabi ya taɓa wani mafarki ya ce cikin matan shi wace ce ashe ni ce eh to na bar wannan yaƙi sai suka ce ina ranke daɗe mu fito ɗin to sai aka samu masu zuga ai lallai sai an je an yi wannan yaƙi ai wannan yaƙi shine musulunci yo in ba ai wannan yaƙi ba ai an ci amanan musulunci to sai jikinta ya sanyi ta tafi yaƙin dai babu laka a jikin jikinta don haka daga fara yaƙin sai ta faɗo a cikin raƙumi ana farawa sai ta faɗo Ali ya rugo a guje ya rungume ta da abin da yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zawjatu rasulillah matar manzon Allah ka gani to duk waɗannan musibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya kashafe mishi ya nuna mishi ya fadakar da al'umma dan kasi to wannan fadakarwar ne malamai ke cewa ba su sahabbai kadai aka yi ba hadda mu yanzu sai mu tsaya mu duba sannan mu tsaya mu rinka taimakon kanmu mun karanta tarihi mu rinka gani ma hiya durusul mustafada ma hiya al-ibar wal Ibad al-mustakhraja wal mustanbata من هذه السيرة ومن هذا التاريخ wannan tarihin wannan labarin wani da muka karanta waɗannan darussa za mu ɗauka me ya haɗa aliyu da wani fada ya za mu kauce me ya kai aka ta faɗa lokaci kaza har aka kashe wani da wani ya za a yi a kaucewa abin ba kawai har yanzu sai ku ga jiya tana sake maimaita yau ba ma'ana yau tana sake maimaita jiya sai zama babu lissafi a cikin abubuwa. menene in cewa zai haifar mana da irin rikicin da ya faru a zamanin su wani kawai bari mu kauce rikicin matakin farko ko shine kar ka taba daukan cewa ana yin addini ne don a samu duniya ka dauki haka ita ce ka'idar in an so a fassara ta shine kar ka dauka za a yi addini ne don a samu mulki ko kuɗi ko jama'a ko dukiya ko kuma wani mukami ana addini ne kawai don Allah a kuma niyyar yarda Allah a kuma yi fatan Allah ya ba da biyan bukatar da ake nema a lahira shi ke nan to ba abin da ya dame ka da wani don ya zama shi ne gwamna da ya zama shi ne shugaban kasa da ya zama shi ne minista da ya zama shi ne kwamishina da ya zama shi ne ciyaman da ya zama shi ne sarki a wani aka naɗa liman wani aka naɗa kaza don kai dama ba kana addini ba ne don ka samu waɗannan mukamai to amma sai ka ce da mu aka fara kungiyar nan tafiyar nan da mu aka fara mu ne muka fara ta ya aka yi za a ɗibo wasu ƴan yara a rinka naɗa su limamai su ake ba kujerun hajji ban da mu su suke cin moriyar tafiyar a kujerun hajji ne moriya da kafin da kai da ragunan nan su ne moriya ta baka kama san ribar tafiyar musulunci ba kenan ko kun fahimta jama'a sannan dole ne in kun yi wa kanku wani tsari cewa wane shine shugabanku a masallaci kaza shine shugabanku a makaranta kaza shine shugabanku a kungiya kaza shine shugabanku a wuri kaza to dole sai kun yi haƙuri game da wannan shugabanci. to duk in aka kakkauce waɗannan abubuwan sannan kullum sai ku rinka dubar na daga abin da ke ƙara rikita musulmi ko shine side talk maganganu na gefe maganganu na bayan fage kuna nan zaune a masallacin ku wasu sun keɓe kullum suna cewa liman bai iya faɗin kaulasan ba liman bai iya madda ba limamin nan ba shi da tajwidi sai ka ce musu ku je ku ga liman mai ya ce mun ga mai ha zai gyara ne ha ah, to to tunda in kun ga ba ku ga mai ba amma har kun hukunta in kun faɗa mai ba zai gyara ba ta gefe ne da kuke magana zai gyara to me kuke so ku haifar kuna son ku tsaga masallacin ne biyu to sannan sai ku kuma ɗaliban ilimi da matasa sai ku duba ka je ka ɗanyo karatunka sai ne ce maka zo nan kai ma zan buɗe maka masallaci a halin ga wannan masallacin kuna tare sai ka ce don me ka ce ha zan buɗe maka masallaci ne rabu da su duk ka su karatu sai kai kai baro ka ni ya bude maka masallacin kenan yayi gaba alhajin birni ne ba abin da ya shafe shi ya manta da kai ya saka ka a rikici sai tafiya bakka sai matasa masu karfi wani ya ce maka za mu je za a kashe suwani. za a ƙona masallacin suwani. duk suwani kafirai ne sai ka tsaya kai nazari duk waɗannan abubuwan fa su ne suka haifar da rigingimu a waɗannan shekarun. aka yi ta amfani da ustazai masu rabin karatu nisfu ilm nahawun shirabi ne hadda shirabi ce hadisin shirabi ne komai na shirabi sai a ƙara samun rabin da rawani wallahi tallahi sai kana karanta ibn taymiya a cikin tafanshi shi majmu'ul fatawa da manhaji sunna kana karanta almajirin shi ibn kasirin a cikin littafin shi albidaya zaka ta gani matasa ne aka yi ta amfani da su waɗannan da rabin karatu wannan kuma matashi ne gashi nan da ƙarfin tsiya sai a ce to shi kenan su wani sun yi da kai ne kwamanda mun san cewa nan da kwana bakwai duk ka kashe su sai ka ɗan wani abu a bai shi kenan sai ya sai ya tawo ƙarshen rayuwar shi kuma sai ya taru ne a sunan yan jabaha yanzu wanda ya shugabancin suka ta kashe mutane daga shekaru ashirin da wani abu zuwa yanzu a ƙasar algeria yanzu ya kai shekara saba'in don haka sai ba can sai ya fito gidan rediyo ya aiko yan jarida don Allah a ce mutanen Algeria don Allah su yafe mishi ya tsufa yanzu ya gaji da zama cikin dutse yana so zai zauna a gari da Allah a yafe shi amma lokacin da yake shekara arba'in yana jin kanshi da ƙarfi su suka yi tafatawa malaman duniya sun ba su shawara ku daina kaza su ce a ku malaman gwamnati ne ku rabu da mu to yanzu kuma yanzu tsufa ya kama shi yanzu shekara saba'in dama annabi ya riga ya faɗi 60 ila saba'ina shikenan ka kai shekara saba'in shikenan duk wata haramiya ka yanzu dole ka zo ka natsu saboda kai kanka ne kake fara bukatar lafiya da zaman lafiya tukuna ba wai tsakaninka da wani ba kun fahimta jama'a to me yasa tun farko ba za ka natsu so da haka ku rinka kiyayewa abubuwan duk da suka haifar da fitintunin kenan a baya to sai a kokarin kiyaye su a yanzu Allah ya kiyaye ومنها ما قاله bi رحمه الله أنه تعلق بهذا الحديث من أنكر حجية الإجماع من أهل البدع كل سن na نادي daga cikin hujjoji a cikin shari'ar musulunci shine haduwar al'ummar musulmi to za ka iya cewa kusan dukkan malamai sun yarda da ijma'i to an samu wasu 'yan tsiraru waɗanda ba su yarda da ijma'i ba abin mamaki daga cikin waɗannan da ba su yarda da ijma'i ba akwai waɗanda suke cewa wannan hadisin ne hujja a wurinsu saboda annabi ya ce kar ku koma kafirai a baya na kuna sarar wuyan ku. sai suka ce kenan ashe kun ga bayan rasuwa annabi zai iya yi wa al'umma su yarda su koma kafirai kaga suka fara ɗaukar wannan ma'ana kenan yanzu na yiwa al'umma su iya haduwa akan bata ko akan kafirci ko akan abin da ba daidai ba sai suka ce da haka babu yadda za a ce ijma'i dan an haɗu akan magana kawai kenan sai a bita wannan mummunan kuskure ne ya tabbata da cikin hadisin Ahmad Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbata da cewa al'ummar shi ba za ta taba haduwa akan kuskure ba to al'ummar da ba za ta hadu akan kuskure ba kana tunanin kuma za ta hadu akan bata ba za ta hadu akan bata ba to ijma'i gaskiya ne zamu zo mu tattauna wannan mas'ala a wani lokaci insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi kun ji ainihin wannan hadisi tare da sharhin shi sai kuma al-Imam Muslim yace wa haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh haddathana abi haddathana Shu'ba an Waqid ibn Muhammad an abihi an ibn Umar an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi mithlihi yace malamin mu mai suna Abdullahi dan Mu'azim al ya karantar da mu hadisi da ya samo daga ainihin mahaifin shi al Muhammad Mu'az ibn Mu'az al-Anbari kenan shi ko yace haddasa shu'ba shu'ba ya karantar da mu hadisi an waqid ibn muhammad daga malamin shi mai suna waqid dan muhammad sannan shi kuma an abihi ya karbo wannan hadisi daga mahaifin shi mai suna Muhammad bin Zaid asalin sunan shi Waqid Waqid dan Muhammad dan Zaid dan Abdullah dan Umar dan Khattab tattaba kunnan ku kiyaye ko kuma jika ne eh to tattaba kunnan Sayyidina Umar kenan Sayyidina Umar yana da da Abdullahi Abdullahi yana da da Zaid to shi Zaid ne yake da da Muhammad to kaga Muhammad ne tattaba kullum sayyidina Umar an fahimta to dan jika dan tattaba kunne afwan ya za ke kiran su <laughs> eh, wannan <laughs> jika shine dan kai haifa to dan jikanka kuma ya haihu ya zama tattaba kunne wani ne ya wuri in zai rinka wasa da kunnen ka ne haka kawai saboda ya riga ya rena ka ya dauke ka abin wasa to shi kuma ya haihu fa to ya za a kira wannan to ta kure kenan ba sauran wata kalma kuma da za ta warfu Allahu akbar rabbi an anka ya bahaushe to jama'a kun ji Wafiq dan Muhammad yace ya karbo hadisin an abihi daga ainihin mahaifin shi wato Muhammad dan Zaidu dan Abdullahi dan Umar dan Khattab an ibn Umar ya karbo wannan hadisi shi kuma daga ainihin wato ibn Umar shine ainihin wato kakan shi kenan عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله دغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم irin wannan hadisi da muka karanta wancan wancan riwaya riwayar Jarir dan Abdullahi ko to wannan riwaya kuma riwayar Abdullahi dan Umar wannan hadisin Bukhari da Muslim su ma sun rawaito sannan kuma an samu <clears throat> al-Imam al-Bukhari ya sake rawaito shi a cikin littafin al-Adab al-Mufrad Abu Dawud ya rawaito shi haka Nasa'i haka nan Ibn Majah al-imam abu bakar bin abi shayba ya rawaito wannan hadisi kamar da al-imam ahmad da abu awana da abu nu'aym da ibnu hibban dukkanin su sun fitar da wannan hadisi al-imam al-hafiz ibnu manda ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi kitabul iman Allah madaukakin sarki ya taimaka وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاب الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعباء عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض imam muslim ya sake samu wannan hadisi ta hanyar malamin shi abubakar dan abi shaiba da ɗaya nashi malamin mai suna abubakar dan khallad al cikakken sunan shi shine muhammadu dan khallad abubakar din alkunya shi ce قال waɗannan malamai guda biyu abubakar abubakar suka ce haddasana muhammad bin ja'far malamin muhammad bin ja'far wato gundar ya karantar da mu hadisi an shu'ba duk lokacin da ka ga muhammad bin ja'far aka ce an shu'uba to gundar ne Muhammad ibn Ja'far din asalin sunan shi kenan Muhammad ibn Ja'far to shu'uba malamin hadisi ne babba yana yawo yana karantar da dalibai yana tara dalibai garuruka yana karantar da su to da ya kai ziyara ainihin garin su Muhammad ibn Ja'far aka sauke shi a masauki to shi Muhammad ibn Ja'far mutum ne mai naci idan aka tashi karatu za a bar malam ya koma masaukin shi ya zauna ya huta ya dan nagari kuma ya sake fitowa karatu da la'asar ko da yamma to shi kuma sai ya samu dan dandamali kofa ɗakin malam sai ya zauna da malam ya fito zai shiga bayi sai akara makalla akara makalla wannan hadisi ne kwaya ɗaya za a dan ƙara mini da to sai malam ya ɗauka ɗan abu ne aridi kai sai ya dauka ba laifi sai ya biya mishi wannan ya dan hutar shi shiga bayi da ya sake fitowa bayi kuma sai ci akar maka ladan ya hakuri da ni dai wannan wannan kuma nake so a dan kara mini shi kenan sai ya kara mishi to ya sake fitowa kuma zai tafi sallah sai ya sake gane shi to bayan kwanaki shi ne ya fito yana ganin shi kafin ya tambaya sai ya ce ya gundar ya kai mai naci shikenan sai dalibai kuma suke kiran shi <laughs> mai naki to kai kuma kalli abin da hausa ka ce mai gundura ya gundure shi <laughs> kafin da haushi ne wa kalmomin qur'ani haka in ya dubi wata kalma qur'ani ta kusa da ta hausa sai mai da ita da hausan kawai fa zuqu da ku sai ce zuqu to ji duk wanda ya zuqu za a yi mishi azaba me zuqu baka kai wuri baka je ka ce ka kai sai a ce to shikenan za a maka azaba to shi ne yake cewa haddasana Muhammad bin Ja'far malam Muhammad dan Ja'far gundar wa karanta da mu yace haddasana Shu'ba daga malamin shi Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam an Waqid bin Muhammad bin Zaid daga Waqid dan Muhammad dan Zaid annahu sami'a abahu yuhaddithu an Abdullah ibn Umar shi yaji mahaifin shi yana karanto hadisin da ya karbo daga nashi ainihin kakan mai suna Abdullah dan Umar wato daga mahaifin shi Abdullahi dan Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala fi wada Abdullahi dan Umar shi ma yace a lokacin da aka je hajjin ban kwana Annabi yace wai haku kai canku aw qala wailakum ko kuma yace turjaku ita waiha kalma ce ta tausayawa ita kuma wai kalma ce ta tur wato kaicinku wato yana tausaya muku abin da kuke yi kun kuma yana nuna to abin ya yi muni fa har yana tur da ku la tarji'u ba'di kuffara kar ku sake bayana ku koma ku zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku yana dukan wuyan sashi to abin da annabi ke cewa in kuka haka to wai haku kun zama abin tausayi kaico ko kuma wailakum kun shiga uku kun kade in kuka haka ina fata an gani wannan hadisin ya yi kama da hadisan tun farko waɗanda muke karantawa don haka duk abin da muka faɗi game da waɗancan ruwayoyin su ne akan wannan sai dai kawai an samu ƙarin wannan kalma ta waiha ko kuma waila قال حدثني حرمة حرمنة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد haka malam har malatu dan yahaya at-tajidi ya karantar da ni hadisi inji muslim shi ko yace malamin shi mai suna abdullahi dan wahab wato abdullahi dan wahab dan muslim kenan abu muhammad al-misri babban malami ne cikin almajiran imamu malik قال يتي حدثني عمر بن محمد ما لمينا من سنة عمر بن محمد يا كرم تدني أن أباه حدثه تيوى ما يفيش يا كرم تدشي عن ابن عمر بن صحابي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi misli hadisi shu'ba aw waqidi irin hadisin shu'ba daga ainihin waqid Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da muka gama jin waɗannan hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nuna cewa kafirci ne ko aiki ne na kafirci ka koma kuna faɗa da junanku ko iko musulmi domin faɗan bayan zai sakin ɗinku baya wato bayan zai ja muku ci gaba shi faɗa za kuma ku samu kanku a rashin tunani da abin da zai haɓaka al'umma ku balle addininku kuma a lokacin da kuka rikice junan kuna faɗa yaushe kuke tunanin ma ku je ku kai addinin gaba ko kun fahimta ba za ku tunanin kai addinin gaba ba shi yasa kullum abin da muke cewa idan wani wawa ne shi ya biya yi faɗan kai kar ka biye mishi kuma wannan yana farawa daga masu wa'azi in kai wa'azi ne zo rabbi za ka samu wawaye za su ce kai ma ka zo kai raddi rabu da su ci gaba da asalin abin da kake yi shi kenan sai ka ga wutar ta mutu amma kai ka yi shi ya yi sai a sake gayyato ka ka zo kai raddin raddu ala raddi shi kuma ya zo raddin raddu ala rududi shi kenan ko watsi a nan ma'ana ba ku da ajanda karantarwa daga nan ne asalin fitinar shi yasa za ka ga malaman hadisi da suka san manhajiyar tuntuni ba sa kula ire-iren waɗannan sakarkaru sai ka ga da yawancin waɗannan da ke tashi don su faɗa da su suna hawan jini yake hallaka su ba don kuma ba wayi wayi wayi wayi an ƙya kula shi sai koma shi kenan sai nan nade sai fara karta ƙasa a daki shi shi kaɗai to shi kenan karshe ya zo kenan sai a abin da ya samu ya nan nade باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة babin da ke bayani akan faɗin kalmar kafirci da annabi ya kai tsaye game da sukar dangantaka ko kuma kukan mutuwa wato ka rinka wani gori cewa shi ɗan ƙananan mutane ne ko dan kaskantattun mutane ne ko daga cikin kananan kabilu yake ko wulaƙantattun ƙabilu ko kuma kukan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan dabi'a ce ta kafirci kai tsaye annabi ya ce kafirci kai tsaye annabi ya ce waɗannan halayen mutanen jahiliya ne to shi ne malam yake so ya ɗauko waɗannan hadisai ya fassara mana su قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الإمام أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي su ne malaman imam muslim a cikin wannan hadisi wato malamin imam muslim abubakar ibn abi shayba shi ko karko daga ainihin malamin shi mai suna abu muawiya to sai muslim ya tsai da wannan isnadi nan sai ce wa haddathana ibn numair haka malami na mai suna muhammad dan abdullahi dan numair ya karantar da mu hadisi kuma kenan wannan hadisin guda ɗaya ne amma hanya biyu ce sai muslim ya ce wallahu lahu lafazin da zan kawo a cikin wannan littafin to lafazin malam Muhammad dan Numayr ne ba lafazin mallam Abubakar dan Abi ba ba haddathana abi shi Muhammad dan Numayr yake cewa mahaifina mai suna abdullahi dan Numayr al-Hamdani ya ainihin karantar da mu hadisi wa Muhammad ibn ubaidi da malam Muhammad dan Ubayd dan Abi Umayya ina fata an gane dukkanin su sun karantar da mu hadisi kulluhum baki ɗayan su anil a'mash daga ainihin malamin su al-imam al-a'mash al-imam al-a'mash shi kuwa yace an abi salih ya karbo daga al-imam abu salih al-samman an abi huraira shi kuwa ya karɓo daga ainihin dakaran ilimi cikin sahabbai sahabi abu huraira قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله إراد أمين شن الله استبت أغريش يتي اسمتان في الناس ɗabi'u guda biyu da mutane suke yi huma bihim kufrun waɗannan ɗabi'u ga mutane kafirci ne wato ɗabi'u suna nan a cikin mutane kuma kafirci ne a taanu nasab suka game da dangantakar mutum kamar wani lokaci da abubuwan ruwa zagi Bilal ce kai gafara nan kai dan bakar mace yanzu ya soke shi da nasaba shi kenan sai annabi ya ce a ayyartahu bi ummihi kake aibanta shi da uwar shi ne san shi in ya zama uwar shi baka ce jama'a kun fahimta to abba'an fil nasab a yi wa mutum gori game da wani abu na uban shi ko wani abu na uwan shi ko makamantan haka wani ya hatu alal mayyiti da kuma ainihin kukan mutuwa an fahimta to waɗannan abubuwan ku duba annabi ya ce ismani sun nasu huma bihim kufrun kafirci ne a cikin mutane to yanzu kenan duk wanda ya wani gori game da wani hali na uwanshi ko na hali na ubanshi ko ta ɗabi'a tashi ko na abu makamancin haka ko kuka ga mamaci sai a ce ya kafirta kenan wannan shine dalilin da imamu muslim ya kawo hadisin don ya bayyana cewa gaskiyar lamari kafirci ne amma duna kufrin don haka sai malamai suka ce wal muradu bihi kufrun duna kufrin illa lil mustahil abin da ake nufi a nan aiki ne na kafirci amma ba a nufin da zarar musulmi ya yi kukan mutuwa kenan ya zama kafiri sai a ce a ɗirka mishi bindiga fa innahu domin kuwa kafara mukhrijun ala amil milla amma da mutum zai halatta ya ce suka game da nasaba ko kuma ainihin abin da ya shafi kukan mutuwa ya ce ba komai halal ne to anan shine sai a ce ya halatta to anan ya fita daga musulunci wa qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fihi aqwal nawawi yace malamai sun yi fassarori dangane da wannan hadisi asahuha anna ma'anahu annahuma min a'malil kuffar wa akhlaqil jahiliyya mafi ingancin fassara malamai suka ce waɗannan ayyuka ayyuka ne na kafirai kuma ainihin ɗabi'u ne na jahiliya wasani annahu yu'addi ila al-kufr wasu malaman kuma suka ce a ana nufin waɗannan ɗabi'u na suka game da nasabar mutum ko kukan jahiliya sukan kai zuwa ga kafirci wasalif na uku annahu kufrun ni'ma wal ihsan butulci wasu malamai sun fassara shi da haka warraba anna zalika fil mustahil wasu malamai suka ce i za iya ɗaukar hadisin zahiri amma a wanda ga wanda ya halatta yin haka ذكر هذا كله النووي في شرحه الإمام النووي ne ya ambaci waɗannan maganganu gaba ɗaya a cikin ainihin sharhi shi وقال القاضي إياب رحمه الله تعالى أنه كفر أي من أعمال أهل الكفر وعادتهم وأخلاق الجاهلية القاضي إياب المالكي yake cewa abin da ake nufi wannan aiki ne na kafirai kuma al'ada ce ta kafirai kuma ɗabi'u ne na jahiliya ka rinka wani gori game da nasaba shi ko kuma ka rinka yin kukan mutuwa ina fata an gano وقال ابن العربي رحمه الله تعالى أنه ما كانت الجاهلية تفعله ما أكي نفي دا كوكا shin kowane irin kukan mutuwa a sai malam ya ce ba kowanne ake nufi ba irin wanda mutanen jahiliya suke kanin nisa ya kisna mutaqabilatin ya sahna mata ne suke taruwa suna kallon junan su haka su zauna waɗannan na kallon waɗannan ana ta kuka wa yahsina turaba ala hinna suna birgima suna zuba ƙasa suna ɗiban ƙasa suna zuba a jikin su wa yadrubna wujuhahunna suna koɗa kuncin su mari haka to irin wannan kuka na birgima da zubar da majina da yaga riga a buge mutum nan wani ya suma wannan shi ne aka hana amma don kukan zub da hawaye saboda an yi maka rasuwa wannan babu laifi to sai malam ya kawo wata mas'ala cewa fa in kunta kaifa tajma' baina qawlihi huna isnan fil nas huma bihim kufr wa baina ma akhrajahu al-musannif fi kitab al-janaiz min hadith abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala arba'un fi ummati min amr al-jahiliyya la yatruku la yatrukunahunna al fakhru fi al-ahsab wa at-ta'n fi al-ansab wal-istiqsam bin-nujum wan-niyaha al-hadith wannan hadisin kun ji annabi ya ce ɗabi'u biyu ne kafirci ko to akwai kuma wasu ɗabi'u guda hudu waɗanda za mu zo nan gaba mu karanta cikin littafin nan a babin jana'iza a inda za mu ji annabi yana cewa ɗabi'u guda hudu al'umma ta suna yin su amma ɗabi'u ne na jahiliya kuma ba za su ba su ba shine alfahari da nasaba to kaga aka sun wancan kenan can sukan nasabar wani kana cewa wani kaskantacce ne kai kuma da an taba kana cewa muni suwa na ƴaƴan suwa na kai baka san kakana ne wani ba to wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce ta jahiliya shi ko mutane suna yin ta a musulunci sannan man yada'hunna ina fata ina fata an gane <laughs> wa ta'ani fil ansabi da kuma sukan nasabar wasu sukan nasaba wal istiqsa'u bin nujum da kuma a yi ruwa sai a ce a yi wannan sarfa ta yi ruwa wato taura ruwa ce sarfa ya ta yi ruwa ai watan agus yana ruwa to ire iran waɗannan abubuwan ɗabi'u ne na jahiliya wani ha da kuma kukan mutuwa to kaga can annabi ya ce biyu nan kuma ya ce guda nawa ya ce guda hudu sannan ga kuma wani hadisin da Tirmidhi ya sake fitar da shi shi kuma yace arba'u fi ummati min amril jahiliya man a an-nas manzo Allah yace akwai ɗabi'u guda hudu na halayen mutanen jahiliya mutane ba za su ba su ba gashi sai kawo a kukan mutuwa wa ta'anu fil ahsab da kuma suka game da darajar wani kace ai kaskantacce ne shi bai da daraja ko kuma kace kabilun su kaskantattu ne a nan gasa hausa akwai ƙabilun da hausa saboda rena su da suka yi sai a ce a ah, ne eh, ƙarshen halitta shi ne wata rana taɓa tambayar wata bahaushiya tsohuwa ce wanda su suka gaji irin al'adu na ce wani kuke nufi da ƙarshen halitta ne ta ce ai lokacin da Allah ya halicci annabi Adam to yana ta yin yarurruka yana ta yin yarurruka to bai yi yaran su wance ba sai da aka shaƙe shi ya ama yadda wannan abu to da yi ne shi kenan sai ƙarshe ƙarshen bayan an shaƙe shi ne sannan sai wannan yaran shi ne ma'anar ƙarshen halitta wato shi ne na ƙarshe da annabi adam ya yi yaran su to ina ta karanta wannan hadisin a ina wannan ayar take ƙarya ce kawai ko kun fahimta zama? ba wani ƙarshen halitta annasu min adam wa adam min turab dukkan mu dai ne mun fata an gane to wal da kuma adwa cewa wani da bai da lafiya wani ne ya dora mishi wani bai da lafiya wani ne ya sa mishi a jikin wani ya dauka madadin a ce Allah ya dora wani kamar sai a ce wani ne ya dora mishi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da fassara irin yadda suke cewa jariba ba'irun fa ajraba mi'ata ba'ir raƙumi ɗaya ya kamu da kirci don haka ya ɗora wa raƙuma guda ɗari to sai annabi ya fara tambaya man ajrabal ba'ir al-awwal to raƙumin farko shi kuma wane ne ya ɗora mishi wannan cutar kaga dai ba a ce Allah ne ko to a dauka waɗannan guda ɗarin ma Allah ne ya dora musu ba wancan ɗayan ne. na fata an gane wato abin da ake nufi shine shi ciwon ba da kanshi yake tashi ya koma ba Allah ne yake dorawa ka dubi wani kyakkyawan misali za ka ga mutum kuturu matar shi kuturuwa kuma sai su haifi ɗa ko ya san ɓaliliya kuma ya sha nuna wannan mata kuturwa ta dama mishi komai da wannan kuturta ya sha ruwan kurjin kuturtar uwar shi kuma girma ka gan shi subul to me kake tunani kai yanzu da kuturwa zo ya taba kofi kabar masallacin ma kenan saboda boko baturuwa buga kanka ina ba ta an gane Allah ya kyauta qultu sai malam yace yujma bainahu bainaha bi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uhiya ilayhi bi ithnatayn fa akhbara bihima thumma uhiya ilayhi ba'da dhalika bizaid fa akhbara bihi wancan hadisi annabi ya ce guda biyu nan kuma ce guda hudu to za a iya hada waɗannan hadisan malam ce to zai yi da farko an yi mishi wahayin guda biyu ne ya faɗa daga baya kuma aka kara mai biyu shine shi ya ƙara domin la yantiqu hawa na hudun wannan ne ban faɗi wa shine al-atwa al-anwa mutarna bi nau'i kaza wa kaza shine ainihin ai tauraruwa kaza ita ce mana ruwa tauraruwa kaza ita ce mana ruwa ina fata an gane shi nan mawaki yana cewa watan ruwa watan August ko da yake shi yana wato ne ba a so ka kudurce cewa wani ke ruwa in ba Allah ba Allah madaukakin sarki shi yake ruwa Allah shi yake dora cuta Allah ya taimaka jama'a kun ji wannan hadisi a wanda al-Imam Abu Hurairah ya rawaito cikin sahabbai kuma Muslim kadai ya rawaito shi daga cikin su Bukhari bai rawaito wannan hadisi ba al-Imam Abu Bakar ya Abi Shayba fitar da wannan hadisi Ahmad da Abu Dawud tayalisi sun fitar da wannan hadisi haka nan al-Imam Tirmidhi ya fitar da ainihin wannan hadisi kamar yadda ainihin <clears throat> wannan hadisi an samu ainihin wato irin shi daga Junadatu dan Malik al-Imam al-Bazzar da Tabarani suka ruwaito Bukhari ma ruwaito a cikin littafin shi at-Tarikh al-Kabir Salman al-Farisi shi ma cikin sahabbai ya ruwaito wannan hadisin wanda ya rawaito hadisin Salman shine al-Imam al tabarani a cikin littafin shi al-Kabir haka nan ainihin Amr an Auf sahabi ne shi ma rawaito wannan hadisi Bazzar ya rawaito wannan hadisin aure shi المسألة الثالثة في فوائده منها أن الطعن في النسب والنياحة كفر فيكون منافيا للإيمان وهو وجه المناسبة في إيراد المصنف رحمه الله تعالى له في أبواب الإيمان ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا فإن sukar dangantaka da kuma ainihin wato kokan mutuwa kafirci ne kenan suna kore ainihin imani to dalilin da ya sa kenan imam muslim ya kawo su a cikin wannan ainihin babu to suna kore imani kuma a nan ne suke nufi shine suna cire wa musulmi sunan imani sai su bar shi da sunan musulunci kawai kenan musulunci martaba ce ta farko sannan imani martaba ke sama da ita sannan ihsani kenan muslim mu'min muhsin to yanzu shi kenan ya koma ya bar musulmi kawai saboda yayi wannan ainihin dabi'a nan fata an gani قال القاضي يا ياب رحمه الله الإمام القاضي يرى الله أنشته هما خصلتان مذمومتان محرمتان في الشرع شرع المسلم تاهرم تود أن من أبي أوبدا في بولي لما بأينو واتو دنجم تكمتن لكم كوكا متوا وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ على النساء في بيعتهن الا ya mutuna annabi in mata suka zo gaishe shi ba su musulunta yana musu sharadi cewa to banda kukan mutuwa saboda ya san galibi su ne suka fi kowa game da kukan mutuwa muttafaqun alaihi wa qala laysa minna man laqama al-hudud manzo Allah kuma yace duk wanda ya mari hukuncin shi saboda bakin cikin mutuwa ba ruwan mu da shi wa shaqqa al-jiyub haka nan duk wanda ya yayya da tufafin shi saboda kokan mutuwa ba ruwan mu da shi wa da'a da da'awar jahiliya sannan yayi ihu wayo Allah ko kuma kirari irin kuka na jahiliya annabin tsira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yace ba ruwan shi da wanda ya aikata wannan malam yace wa kadhalika na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an sukhriya annabi ya hana izgilanci kaga mutum kai mishi izgilanci ko gatsi ko habaici annabi ya hana wallam da fice shi ne ka rinka nuna shi kana sigina a ce gashi can gashi can gashi can annabi ya hana wannan ina fata an gano wan nabz da kuma nabz ka dauki wata kalma wadda kai ka san kalmar ba zai so ta ba amma sai ka rinka jitan shi da ita wal ghiba da gulma wal qadaf da kuma qadhaf ne wa kullu hadha min a'malil jahiliya duk waɗannan suna daga cikin ayyuka na jahiliya wajibi ne ko musulmi su basu wato shi shine ka ɗauki magana nan da muka faɗi jiya wadda kullum ita muke faɗi akai ka ɗauka a rayuwarka kawai kai da ruwanka da kanka ne ba ruwanka da kowa ma'ana ba ruwanka da kowa ba wai kai gaba da wani ba a ah, alaikum anfusakum me wani yake ba ruwanka kar ka sa wa kanka abin da Allah bai saka maka ba wala taziru waziratun wizra ukhra abin da kaga yana yi in kana da iko na yi mishi nasiha kai mishi in babu ka ɗauke idan ka kai ka ci gaba da harkar ka ci gaba da harkar shi galibin abin da yake wahalar da musamman zamantakewa irin namu na ƙasashen Hausa ko kasashen Arewa shine dole sai ka shiga cikin harkar mutum me yake yi me ya ci me ya sha ina ya kwana yar gidan wa zai aure wa zai ba ya eh, me yake ina zai tafi da yaje wuri kaza wurin wa yaje ba ruwanka ka rayu a haka kawai ka ji da kanka sani kana addu'a sai ka je lafiya kawai ka shige lafiya amma ka gawa ne ya kumbura saboda sanyi ya kumbura shi ko bai da lafiya sai ka ce kai wani garin nan ya kai maka eh kiba kake ta yi haka kaga wannan su kunniya ce haka nan mutum ya ga wuciya sai bana haka haka ka ma annabi kana ta cuna wani da baki yi ruwan kakara ya kai ba wanka da kowa ina fata an gane to wallahi mafi sharri daga wannan ɗabi'un su ne malamai in ya zama malamai na haka kenan suna tarbiyar mutane malami ne zai zauna da ɗalibai shi wani ya zo wucewa sai ya gulma shi shi shikenan yana koya musu kenan to ku yi kokari ku yi tarbiyar da younger and the latter generations al'ummar da za su je baya su zama ba haka suke ba don an riga an samu tasgaro akan waɗanda suke yanzu kai to nan sai ɗabi'a kuma akan nafs na fata an gane shi ne ainihin almunabaza bil alqab na fata an gane ka faɗa mutum sunan da baya so ko wani abu da baya so sannan sai gulma sannan sai kazafi wannan kazafi na daga cikin abu mafi haɗari wanda yake rayuwa a cikin mu na fata an gane mutum ya zo ya wuce da matan shi matan shi ce kamar shi dan gawo ne ba ruwan shi bai dauki rayuwa irin taka ba ta sa ta tasa wando ta sa t-shirt shikenan sun wuce ka ce ka gan shi dan iska to me kake nufi da dan iska ga shi na yawo yake da karo to na tashi ce amma rayuwar da ya so kenan to wai kai tun farko wa yake ma ka sa ido kallanta da kai goma kai ma kai kuma ba dan guguwa sai da haka kullum mutane ku rinka lura ma kowa ka rayu ba ruwan ka kai ka zauna lafiya ka kokarin kai dai Allah ya sa ka wuce lafiya shikenan in kai ne wa'azi ne kai ne iko ne kai ne ka kira shi wani kaza da kaza ba daidai bane shikenan in baka da wannan ikon kai ka bar kowa ya rayu shi ne kullum abin da yake damun mutane in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka a cikin jahiliyar mutanen nan bai taba su ma saboda ya ga saban Allah ba sannan ba ruwan shi da su don karshe da Allah ya tashi Allah ya ikon shi kai ma ka zauna haka amma kai sai ka gallabi kanka ka tsani kanka saboda ka ku kiyaye waɗannan abubuwa malam yake cewa duk waɗannan dabi'u ne na jahiliya faqad akhraja abu dawud fi sunanihi bi isnadin hasan an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha azza wa jalla qad azhaba ankum عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب manzon Allah ya الله Allah ya ɗauke muku duk wasu ɗabi'u na alfahari da iyaye mutum ya yi ƙoƙari ya zama mumini mai tsoron Allah kan ya zama fajiri matsiyaci Allah annabi ya ce ‘yan adam ne adam kuma da turɓaya aka yi shi ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الإجلام التي تدفع بأنفها النتل من الله يتي والله wasu mutane da naji suna alfahari da wasu iyayensu da kakanninsu waɗanda a yanzu garwashi ne su iyayen da kakanninsu daga cikin garwashin jahannama to ko dai su daina alfahari da waɗannan irin iyayen nasu ko kuma Allah maɗaukakin sarki ranar alkiyama zai mai da su kaskantattu fiye da aladai alade kaskantaccen dabba ne da za ka gan shi yana gungura najasa da ainihin hance shi hanci shi ne inda ya fi jin wari amma alade sai ga yana tura kashi da hanci shi to wannan kaskancin da alade yake Allah zai mai da kai haka a ranar alkiyama in ka ci gaba kana alfahari da wasu can waɗanda sun mutu zamanin magudanci kana danganta kanka gare su so da haka ƙarshen ta waɗannan da kake cewa kai ne ɗan gidan suwa da kai ne ɗan gidan suwa ne duk wannan kana bata kanka lokaci ne su suna can lalatattu ne a wurin Allah kai kokari kai ka zama mutumin arziki a wurin Allah ومنها عناية الشارع بتنبيه الناس على البعد من أعمال الجاهلية فإنها مناسية للإسلام ومناقضة للعهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فيما أخرجه الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa wannan hadisi yana nuna mana annabi yana bada muhimmanci game da yiwa mutane wa'azi su nisanci ɗabi'un jahiliya saboda ɗabi'un jahiliya suna ɓata musulunci kuma suna warware alkawarin da annabi ya wa kowane musulmi duk musulmi ga abin da annabi ya ce da shi musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi sannan kuma kada ya sallama shi to me ake nufi da musulmi dan uwan musulmi ne to kaga tun da dan uwan ka ne kaga wannan an kulla zulunci tsakanin ku da shi a bisa harshen fiyayyen halitta da ya kawo addini sallallahu alaihi wa sallam sannan karka zalunce shi sannan kuma kakka sallama shi wato kakka ba da shi karka rabu da shi a cikin wani kaskanci da wani wulakanci wannan kenan yana nuna malamai su tashi su rinka faɗakar da mutane game da ɗabi'u na jahiliya kamar yadda nake faɗi a baya yana daga cikin kuskure a ce wai ba za a yi mutane wa'azi game da munanan ayyuka su bari ba sai sai a ce a bar kowa ya je haɗu da Allah a'a shi yasa ka ji na ce dazu malamai su suna da yancin su kirawa na su mishi nasiha amma su ma an ba nasiha za su yi mishi ba su koma gefe guda suna maganar to ce haka hatta wa'azi da malami zai in ya zama zai ne don ya ci mutuncin ne to shi ma ba wa'azi ba ne ya koma ainihin girma ya koma cin mutunci ya koma cin zarafi sau da haka ku kiyaye jama'a duk wata ɗabi'a da zaka amfanar da musulmi abin da ake neman ka kai kenan dan haka sai malam ya ce wa akhraja aidan min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Anas annabi ya ce la tabaghadu kar ku kiyayya da junanku wala tahasadu kar ku wa junanku hasada wala tabaghadu kar ku juwa wa junanku baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ibawun Allah yan uwan juna wala musulmin an muslimin an a kahu fawqa thalathin bai halatta musulmi ya kaurace wa dan uwan shi musulmi sama da kwana uku ba da nufin cewa ba ruwan shi da shi yana gaba da shi ko yana fushi da shi haramun ne haka saboda haka jama'a ku tsaya ku fahimci waɗannan abubuwa duk waɗannan fasana daga cikin kyawawan halaye na musulunci waɗanda su ya kamata musulmi su zo su bayyana wa junansu su zama masu yin haka sannan wasu su sai su kwaikwaya daga gare su shine babu kiyayya babu hasada babu ganin kyashi babu ainihin wato juyawa bawa juna shine ka hange shi sai ka kau da kai wai kai saboda ma ba ka kaune shi ba ma ka so ku gaisa an fahimta jama'a to sannan sai karshe ke cewa ku yi kokari ku zama bayan Allah ɗan uwan juna domin da ya halatta musulmi ya kaura cewa ɗan uwan shi musulmi sama da kwana uku ba da yake nufi da kaura cewa ya ko da a ce za ka haɗu da shi ka ce mishi assalamu alaikum an fahimta sai ka hujja da wannan cewa ai kana magana da shi a'a wannan wani haƙƙi ne na daban a dawa kuke kana zuwa kana sayayya wurin shi in za ka aurar da yanka kana gawa mishi idan wata mu'amala ta kama za ka shaida mishi ko kun fahimta in kun haɗu za a haɗu bayan an yi sallama za a gaisa a ɗan wani taɗi to duk kuna yin haka sai zama yanzu kawai sai dai ka haɗu da shi assalamu alaikum cewa alaikum salam sai ka wuce wuce wannan gaba ce ku kiyaye jama'a don in ba kwa yin waccan kam gaba ɗaya to wannan an rufe shafin ku amma ina son ku fahimci yin sallama kaɗai bai isar ba abin da ake so a duba yaya mu'amalar ku take a da kafin wannan abin da ya faru to me kuke yi a da yanzu sai kuka zo ba kwayi saboda ne saboda wannan mu'amalar to kuna gaba da juna to bai halatta ku yi sama da kwana uku ba na'am kenan shari'ar musulunci ta bani dama idan kai min wani abu na ji zafi to kwana uku sai in sha mur in ka zo kai assalamu alaikum sai in ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai in yi gaba kama bayan kwana uku fa to zai zo assalamu alaikum wani iya eh, yara lafiya lau kenan sai mu koma yadda muka saba to dan wannan kwana ukun shari'a ta bani dama don ni ma dan adam ne an fusata ni to in fusata amma cikin kwana uku in wuce to amma ban da sama da kwana uku to idan kuka wuce kwana uku din nan to wanda ya fi alheri a cikin ku shine wanda ya fara magana da ɗan uwan shi haka hadisin annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi na biyu duk ranar alhamis Allah yana tattaro ayyukan bayi yana gafarta musu to kai in kana daga cikin masu irin wannan gaba Allah ba zai saka ka cikin wannan masu shan gafara ba haka ranar litinin haka nan lailatul sha'aba, sha'ban daren jiya daren sha biyar ga watan sha'ban jiya sha hudu ga watan sha'ban jiya sha hudu ga watan sha'ban to daren jiya shine daren sha biyar yanzu yau nawa yau nawa yau sha biyar to daren jiya a musulunci dare ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake cewa a wannan dare Allah madaukakin sarki yana leƙowa da kanshi zuwa sararin duniya zuwa ga halittun shi sai ya gafarta wa ainihin bayin shi gaba daya sai waɗanda suke shirka da kuma waɗanda suke gaba da juna to yanzu daren jiya in kana ɗaya daga cikin waɗanda kuke wata jiƙaƙƙiya kai da wani musulmi to minus kai daren jiya baka samu shiga ba kuma so ɗaya ne a shekara maimakon musulmin sha'aba. wannan hadisi ya tabbata a cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dawuda hadisi ne ingantacce sai dai kuma hadisin iya salamar da yazo da ita kenan baya shar'anta wasu bukukuwa da zaka ga yan shi'a sun wani suna yi da nufin cewa wai shine daren isra'i da mi'raj wannan ƙarya ne ba haka bane baya nuna cewa akwai wata falala ta wani ibada sallah ko zikiri ko wata addu'a ta musamman abin da manzon Allah ya faɗi sai a tsaya a nan shi ne ce Allah yana leƙowa yana gafarta wa dukkanin bayan shi sai wanda yake shirka sai kuma wanda yake ainihin gaba da dan uwan shi musulmi to shi yasa bawan Allah ka zauna da farar zuciya ka daina jin haushin musulmi ka daina jin kyashin musulmi Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am

yana da rabi'a kaskanta mutane sai za ka je ku gaisa da zaran kun fara magana sai ka faɗa ma maganganu na rashin daɗi to shin in ka ɗauki matakin kawai daga sallama ka rabu da shi yayi ina ganin da yi ba tukuna a samu a gabatar mai da nasiha wani kana da ɗabi'a da yake ba ma jin daɗin ta da an fara magana da kai sai ka fara kaskanta mutane kana ta ba ba daɗi ai so haka ka bari shikenan kawai in bai bari ba to a wannan halin ne sai a dauki matakin da ya dace da shi ومنها تحريم الطعن في النسب بنحو ذم وعيب بأن يقدح في نسب أحد من الناس ويقول ليس هو من ذرية فلان لأنه هجوم على الغيب ودخول فيما لا يعنيه وتحقير للمسلم وكسر قلبه بإدخال العار عليه هكذا وانا الحديث هنا نونا من حرام ليسوك النسبة تهني الزرجي دعيبا توانا تيوا أي كيبا تنجران كذابني كيبا تنجران كذابني كي درجة كبتا كي درجة سوانا با نافاتا أنغاني domin wannan ainihin wato na daidai ka shiga cikin abin da aka da ilimi a kai sannan na biyu kana wulaƙantar da musulmi kuma kana karya mai zuciya ta hanyar aibanta shi wa minha tahrimun niyaha wannan hadisi yana nuna mana cewa ainihin kukan mutuwa haramun ne wa huwa ta'didu mahasin al-mayyit wa shama'ilihi wa qawlihi wa kafah wa jabala wa sunada wa karima mutum ya rinka kuka yana cewa wayyo mai shiga uku mun lalace babban mu ya rasu mai mana kayan sallah mai mana ragon layya mai mana kaza mai mana kaza to duk wannan yana daga cikin abubuwan da ainihin aka hana Allah madaukakin sarki kiyaye jama'ar musulmi za mu saurara a nan insha Allah bari mu ji tambaya insha Allah sai gobe da safe za a ci gaba da karatu insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am Mm-hmm. wato irin wannan asali abu ne wanda ya kan faru tsakanin malami da ɗalibi ba da alaƙa da irin wannan eh, wato kawai malami yakan yi wa ɗalibi wani abu na horo ko da baki ko kuma da hannu ba a fassara shi da irin abin da ake fassara mugu ko maƙiyanewa abin nan ina fata an gane tare da cewa ya kamata dai malami ya nisanci abubuwan da za su zama shubuha ga yaro domin shi yaro irin yadda yake fahimta ya sha bamban da yadda babba yake fahimta ko dai yana gaza fahimta wani lokaci ko kuma yana wuce abin da ya kamata ya fahimta ma ya fahimta ina fata an gane Allah ya taimaka wa alaikum salam eh, kuna ga misali yaro ne ya ji aya an ce Allah ya ce الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء mazaje suke tsaye akan mata shikenan sai shi tace ɗibo mata ruwa sai ce ina yo Allah ya ce maza su ne tsaye akan mata ki aike ni ai ya saba wa aya to kaga wannan ai maza a ai mishi fassara mai kyau in ba haka ba gobe uwan shi zai faɗa haka ina fata an gane kaga yayi

a to kuskure ne ai ba wadda ubaidullahi daban abdullahi daban a ubaidullahi ibnu mu'adh al-anbari ai kullum muna karanta ubaidullahi nake cewa me ya kuskure ne na ce abdullahi ubaidullahi Ibn mu'adh ibnu mu'adh al-anbari qala haddathani abi haka kullum na kan faɗa mana malamin imam muslim ne sunan shi ubaidullahi bai halatta ka ce mishi abdullahi ba ubaidullahi ne na'am ba haka ake nufi ba abin da ake nufi in dai ba za ka yi mai nasihar gyara ba to kar ka yi gulmar shi to a lokacin yanayin gulman ne sai a ce a kai ka ji da kanka ne don mai yiwa kai kana nan kane wa Allah abin da ya fi wanda kai ka gani shi yana yi ina fata an gane so ba wai ana cewa ne ayar ta ce shi kenan don galibi da ita ne malaman ƙasa hausa suka yi ta hujja suka iya mutane wa'azi wai sai mutum ya ce ai Allah ya ce alaikum anfusakum dan haka ba na da kuwa a'a malami shi dole yayi nasiha dole yayi wa'azi amma wanda ba malami ba ya ga wani yana aikata wani abu ba shi da yancin yi mai wa'azi ko nasiha eh to kuma kar ya zage shi ya ja baki shi shiru kawai ina fata Allah ne jama'a musulmi anan za mu saurara insha Allah ta'ala muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah